Labaran kasuwanci daga tashar AA Boka. Attajirin Afirka ta kudu ya zarce Dangote da kuɗi a Afirka. Shahararren attajirin Afirka Aliko Dangote ya yi asarar dala biliyan 4 da miliyan ɗari da ashirin, wanda biyo bayan rage darajar kuɗin naira da gwamnatin Najeriya ta yi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu barkanku da zuwa tashar AA Boka TV. Da yau kuka fara ziyartar wannan channel mai albarka na AA Boka ku danna subscribe da kararwa. Asarar da Dangote ya yi ta sanya a yanzu ya dawo mataki na biyu a jerin attajiran Afirka inda ɗan ƙasar Afirka ta kudu John Rufat ya maye gurbinsa a matsayi na ɗaya. A cewar mujallar Forbes Rufat ya mallaki dala biliyan 12 yayin da shi kuma Dangote ya mallaki dala miliyan 10 da miliyan 108 a yanzu. Sai dai ana ganin da zarar matatar man Dangote da ke yankin Leke a jihar Lagos ta fara aiki. Gadan-gadan attajirin zai sake maye gurbinsa na baya. karya darajar naira masana na danganta rage darajar kudin naira da gwamnatin najeriya ta yi a matsayin tushen asarar da wasu 'yan kasuwar najeriya suka yi ciki har da dangote da kuma mamallakin kamfanin nan na buwa wato abdulsamadu ya yi asarar dala biliyan biyu da miliyan 100 da miliyan da talatin da sauransu ana ganin cewa dai wannan dare rage darajar naira ba zai haifarwa da manyan 'yan kasuwan najeriya ɗa mai ido ba wanda suna ta tafka asara kuma maimakon su ci gaba suna yin baya abin ya wa 'yan kasuwan najeriya rai ganin ba a yi shawara da kowa ba aka rage wannan darajar naira wanda ake ganin najeriya ƙasa ce wacce ba ta yin wani furodusin na abubuwa da dama idan ka cire dangote da kuma abdulsamadu su ne kaɗai waɗanda suke iya fitar da abubuwa sauran ƙasashe irin su nijar da mali da kuma su ghana da sauransu da kamaru da gabon su ne wanda suke iya yada abubuwansu a ƙasashen afirka wanda aka ce idan dai naira ta ci gaba da karyewa su ma za su ci gaba da karyewa amma a wani bangare sauran manyan 'yan kasuwar kamar irin su abdulsamadu da aliko dangote suna ganin matakin ci gaba da sana'ar tace ɗanyen mai ma'ana refinery kenan wanda aka kaddamar da kamfanin dangote a matsayin kamfanin da aka fara kaddamarwa tilo ba na gwamnati ba wanda zai dinga tace man najeriya da kuma sauran kasashen waje aliko dangote ya kaddamar da kamfanin sa ne a wannan farkon watannin da ya shige inda kafin a rantsuwar shugaban kasa bola ahmad tinubu ya karya naira ya dawo na biyu a nan za mu karkare wannan labarai sai a tara a nan gaba domin mu kawo muku abin da duniya take ciki tashar AA Boka tashar ku ce sai mu haɗa bidiyon mu na gaba mun gode